rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul ugdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum ya jama'atul muslimin muna gode wa Allah da ya sake dawo da mu a shirin da muke gabatarwa muke tsokaci akan magungunan mu na gidanan Najeriya har ma da magungunan da suka shafi kasashe mu na Afirka da duniya baki daya mun gudanar da bayanai akan wato abin da ya shafi itace mai suna gabaruwa wanda mun fara bayanin wani abu nasa da yake da shi na tasiri akan cututtuka abinda za mu ɗora a kai shine dama kamar yadda kuka sani muna karatu ne a cikin littattafai waɗanda malamai suka rubuta malaman addini malaman zamani na gida na najeriya da na waje cikin manya-manyan kundaye da duniya da kuma nan na gida na najeriya da kuma ainihin da musulunci ya gadar na ainihin magunguna waɗanda muke da su a nan gida bayaninmu mun gabatar da shi a kan gabaruwa wanda eh, a charel balkrishna a cikin littafinsa world herbal encyclopedia yake cewa gabaruwa tana magani ainihin ciwon mara muka ce ciwon mara wanda ake ce masa abdominal pain wato yana da kashe-kashe da yawa yana da asula da yawa na cututtuka irin su syphilis irin su ciwon sanyi sanyi mara kenan irin ciwon gonoriya da makamantansu wanda yake cewa idan aka wato samu 'yan gabaruwa aka, aka barza su aka saka su a cikin ruwa suka jika aka tace aka samu karamin wato dan kofi haka musamman ma idan aka saka zuma aka sha kafin karyawa kafin abincin rana kafin abincin dare in babu zuma kuma bayan karyawa bayan abincin rana bayan abincin dare yana taimaka wajen magance irin waɗannan cututtuka da muka ambata sannan kuma ya ce a nan gida haka ake amfani da wannan tsari din a can kasar burkina faso a nan gida najeriya kuma ya ce ana amfani da sassaƙe na gabaruwa wajen tafasata da jarkanwa a tace a samu ƙaramin tambulan a sha sau uku a wuni yakan magance ainihin wannan ainihin matsaloli na ainihin mara ɗin waɗanda suke da origin daban-daban sannan abu na gaba shine ya ce idan aka samu ganyen gabaruwa wato aka jiƙa su da ruwan ɗumi aka, tace in, in, aka, in ana shafawa wurin da ruwa wuta ta ƙona wannan ruwan a dinga shafawa muddin inda dai bai tashi ba kuma ko da ya tashi ma in ana shafa masa wannan ruwan yakan taimaka wajen saɓe ainihin kumburin kuma ya magance ainihin ciwon idan ma har ta kama da wurin ya ɗaya ko ya ɗaɗe za a iya daka ainihin garin gaba ruwan garin ganyen kenan a dinga sakawa a wannan wurin ikin yi maganin wuta wuta da ta ƙona mutum kai tsaye ko da ruwan zafi ko wani abu makamancin wannan abu na gaba shine ainihin sanyi na jiki da kuma tari na kirji yake cewa ‘ya'yan gabaruwan idan aka cire ‘ya'yan da ke ciki kwasfar ‘ya'yan kenan ita ce suna ake cewa pot wato idan aka ainihin aka dafa su aka tace su ma aka saka musu zuma suna maganin sanyi na jiki gaba ɗaya wato hikima a nan banda ainihin ‘ya'yan cikinsu shi su 'ya'yan kwasfar 'ya'yan kawai ake nufi idan aka dafa su aka tace musamman ma kamar ina yawan ambaton zuma saboda zuma ita ce ake ce mata adjuvant ko kuma kamar yadda suke faɗa a islamic medicine wato ainihin almukawiyat al, wato takan ƙarfafa maganin da aka yi amfani da ita cikinsa kowane irin nau'in magani ne idan aka yi amfani da ita wato aka saka zuma wato aka sha misali sau uku a wuni shi ma kan taimaka wajen magance sanyi na jiki gaba ɗaya irin su ya kenan da kuma ainihin tari na kirji tarin asma tarin pneumonia tarin mura da dai sauransu sannan kuma malam acharya balkrishna a cikin littafinsa world herbal encyclopedia yana cewa a can a yankin rodrigues island wani, yanki ne wani island ne ban san a wace ƙasa ba ce yake cewa ita gabaruwa ko ainihin kowane bangare nata wato sukan yi amfani da shi wajen magance ciwon suga magance ciwon diabetes waɗanda suke fama da wannan ciwon wato za su yi amfani da wannan tsari ɗin domin su fa'idantu da shi ko ganyenta ko ƴaƴan ko sassa'in in son samu ne ma tun da nan ba a yi specifying ba ba a ce wani bangaren ta kaza ba to idan ka tashi sai ka hada su duka kawai saboda su ba da ainihin cikakkiyar fa'ida su ma dai ainihin dafawa ne a tace sai a sha kullum ina gargadi wato itace mai bauri musamman irin gabaruwa ba a shansa ba ciki empty sai dai in za a hada shi da zuma ga wanda yake shan zuma kenan ga wanda yake da cin suga kuma dama da yawansu ba sa shan zuma to shi zai sha ba kafin karyawa ba bayan karyawa bayan abincin rana bayan abincin dare wanda baya da shuga wanda zai sha ta akan wani abu shi ne muka ce zai iya saka zuma ya sha kafin karyawa bayan wannan gabaruwa tana maganin wato gudawa a ƙasar burkina faso ana amfani da ganyen wato a niƙa ganyen rabin cokali abun sha yana maganin ainihin gudawa da ake yi sannan kuma a ƙasar niger wato sabbin ganyen gabaruwa wato idan aka busar da su aka mai da su gari ana ainihin wato shansu da madara su ma sukan magance wato gudawa wacce ta ki tsayawa ganyen gabaruwan kenan sabbi a shanya su a inuwa idan suka bushe a mai da su gari rabin cokali a cikin madara ko a cikin nono wannan mana da tasiri sosai wato akan ainihin gudawa kamar yadda shi malam acar ya faɗa ya ce haka ainihin mutanen nijar wato suke amfani da shi kamar yadda ya zo a kunda su na littafai sannan kuma gabaruwa tana da tasiri akan matsaloli na dadashi ko kuma farfajiya ta cikin baki ƙarƙashin haƙura na shi ko haƙuran kansu ko ko farfajar cikin baki wajen harce da sauransu idan akwai ƙuraje akwai suɗewa shine ake cewa masa da turanci ake ce masa gingivitis gingivitis ina akwai akwai ulcerative gingivitis wanda yake bakin gabaki ɗinsa zai suɗe ya zama ainihin ciwo guda ɗaya wannan ciwo ne mai matuƙar wahalarwa yana iya halaka mutum wannan cikin sauri idan ba ɗauki matakai na magani ba to ya ce ita wannan gabaruwa din wato ainihin su 'ya'yan ake amfani da su wajen ainihin a dinga kuskure baki da su yakan ainihin magance dadashi ko kuma suɗewarsa suɗewar cikin bakin gabaɗaya ko kuma ƙuraje ko kuma dai duka wani ciwo da ya samu na warin baki da dai sauransu sannan kuma idan aka dafa ainihin 'ya'yan gabaruwa ko kuma da ganyen wato ake wanke baki da shi wato shi ma yana maganin wannan ciwo da muka ambata ya ce wannan hikimar duka ana yin ta a nijar ana yin ta a burkina faso kamar yadda shi a cire balkirshi ya faɗa abu na gaba shine ainihin wato kwalalar jini ta basir akwai nau'i na basir wanda za a dinga tsugunin jini to wannan gabaruwa matana da tasiri a kai ainihin bawon ne ake mai da shi gari a yi amfani da shi yana da matukar tasiri wajen tsaye da jini idan muka duba a nan bangaren eh, ainihin ita gabaruwa musamman sassaƙinta idan aka mai da shi gari muka ce yana da tasiri wajen tsaye da jini ta ciki ko ta waje musamman mun sha gani mata suna rasa rayukansu wajen aihuwa saboda barkewar jini musamman waɗanda suke nesa da asibiti kamar wanda suke karkara to muna ba da shawari irin waɗannan duka ya kasance ana an yi tanadin garin sassaƙin gabaruwa saboda duk lokacin da aka samu barkowar wannan bayan haihuwa mace wato jini ya barko mata to za a iya amfani da garin gabaruwa wajen sha za a iya shansa a kunu za a iya shansa ko da da ruwa ma in ciki ba yunwa wato don tsaye da ainihin wannan kwalarar don yana tsaye da kwalarar jini daga ta ciki da ta waje duka shi ne ake ce masa hemostatic, hemostatic agent kenan da turanci wannan kenan sannan kuma kamar yadda muka faɗa basir ɗin basir ɗin ma haka ne wanda yake zubar da jini idan aka yi amfani da sassaƙin gabaruwa shi ma yana maganin ainihin wannan matsala ɗin sannan sai kuma abu na gaba shine ainihin sankarau meningitis kenan ko wanda ake ce masa cerebrospinal meningitis wanda ainihin wani ciwo ne wanda wanda ainihin annoba su ta barke wani lokuta a wurare mu kaga idan muka duba sai muka kamar a gargajiyance kamar ma babu maganinsa to wannan ilimi ya tabbatar da bincike su waɗanda suka rubuta wa'annan littattafai asalin su ma dama masana ilimin kimiyya ne likitoci ne likitoci ne wanda suka san ainihin zamanin kuma suka san ainihin ilimin itatuwa likitoci ne waɗanda su sun san ainihin tsari na likitanci da cututtuka gaba ɗaya da maguna amma magunan ba wanda zamani ya ba a magungunan da allah wato ya tabbatar a cikin itatuwa tsirrai da dai sauransu to su ne suka tabbatar cewa gaba ɗayan ainihin itacen gabaruwa wato za a iya ɗaukan sassaƙin gabaruwa ‘ya'yan gabaruwa da ainihin furensa da itacen karan kansa da saiwar da ƙaron duka a haɗa su a waje guda in su ne ake tafasawa ana sha akan matsalar mai akan matsalar ainihin sankarau tabbas suka ce ainihin wannan yana maganin wannan ciwo to kaga anan musamman waɗanda muke mu mutanen karkara za a iya amfani da wannan damar duk lokacin da aga alamar ainihin wannan annoba ɗin to za a iya tanadin wannan abun duk wadda aka ga alama wacce ba a gane mata ba kawai a dinga sha kawai zai taimaka wajen magance ita, wannan musiba ɗin shi yasa mai a yake cewa whole plants decoction is used in meningitis wato gaba itacen gaba ruwa ana amfani da shi akan ainihin ciwon sankarau abu na gaba shine ainihin matsalolin ido wato cututtuka na ido ya ce ana amfani da ganyen gaba ruwa a saka shi a cikin ruwan ɗumi wato a rufe idan ya jika sai a dinga wanke fiska da shi wato a dinga wanke idon zai magance ainihin matsalolin da ainihin suka samu ainihin ido na cututtuka ya ce wannan hikimar ana amfani da ita a nijar kamar yadda suka samu a ainihin waɗansu cututtuka da ake ce musu conjunctivitis inda za a ga ido ya yi jaja wuru yana ƙaiƙai yana zub da ruwa ko kuma a ciwon katarak wato yana kenan wanda za a ga wato mutum gashi yana ganin ko duru duru ko wani abu makamancin wannan ya ce wannan tsarin duka ana amfani da shi wajen ainihin magance wayannan matsaloli na ido abu na gaba shine pneumonia pneumonia wato ainihin matsala ce wacce take kirji wacce take riƙe kirji ciwo ne mai tsanani wanda yake sa kuncin numfashi zafin jiki da yawan gumi musamman yara ƙanana har ma ga manya yana samuwa to ana amfani da me ana amfani da ainihin ita gabaruwa wato a dinga dafa ta kowane bangaren nan kenan musamman 'ya'yan a dafa a tace musamman ma a saka zuma a sha kafin karyawa kafin abincin rana kafin abincin dare a samu kamar tsawon sati guda sati biyu ana yi za a ga fa'idarsa abu na gaba shine wato matsaloli na zautuwa zautuwar hankali kenan ko kuma taɓuwar kwakwalwa ko kuma hauka malam a yake cewa yace ganyen suna ɗauke da ainihin wani sinadari mai suna dmt wato dimethyl tryptamine wani sinadari ne wanda yake da tasirin daidaita sahu a dangane da matsalolin kwakwalwa ya daidaita ainihin hormonal balance na ainihin wato kwakwalwa idan ta samu zautuwa wato kenan idan mutum ya samu ciwo na zautuwa irin eh, kamar mai kamar akwai ciwon da ake ce masa al ko kuma depression da makamantan irin wa'annan su schizophrenia irin wa'annan duka idan suka samu wato akan iya amfani da da ainihin ita ganyen gabaruwa wajen magance wannan ciwo irin su me irin irin su dementia schizophrenia depression da dai sauransu duk wa'annan idan aka yi amfani da wannan tsarin za a iya samun sauki idan muka duba irin wannan duka cututtuka ne waɗanda suke samun waɗanda ainihin kowa cututtuka ne wanda idan suka samu aiki ya samu wanda yake zaka samu magunansu da tsada kamar yadda suke samu mai hali haka za su samu talaka mai bara shi yasa zaga akwai rahama ta ubangiji anan wanda yake yadda mai kuɗi zai iya cire dubu ɗari ya sai magani da ya shafi manya-manyan cututtuka to irin wannan ciwon kuma talaka ma zai iya ainihin samun sa wanda yake bara to idan ya same shi wanda wanda bai taba ganin dubu ɗari ko a hannun wani ba shi kuma ya zai kenan ya fita daga rahamar ubangiji to bai fita ba wato shi ma wato Allah bai cire shi rahamarsa ba kamar yadda Allah yake cewa rahmati wasu at kulla shay'in yace to anan idan ya dauki ganyen gabaruwa ya yi amfani da shi a wannan tsari din ko aka masa amfani da shi shi ma zai samu fa'ida kamar yadda wanda yake da kuɗi da zai iya sayo magunan da suka cancanta da shi ya samu fa'idarsa wannan rahama ce ta ubangiji kenan shi yasa malai a cire yake cewa wato lips are known to contain psychoactive dimethyl and used for psychological problems wato ganyen suna dauke da waɗannan sinadarai na dimethyl waɗanda suke da tasiri wajen daidaita sahu akan cututtuka da suka samu zautuwa to a nan wata gaba ce babba waɗanda suke da irin wannan problem ɗin wanda za su iya fa'idantuwa da ita abin da za mu ƙara a nan idan ka samu zautuwa kuma da ta shafi shaidanu fa musamman kai mai ruƙa ko kuma kai da ke da irin wannan kis ɗin a gidanka ko ɗa ko jika ko wani abu ko mata to a nan sai ka haɗa da me sai ka haɗa da addu'o'i na ruƙa ayatul ruƙa waɗanda aka kawo a cikin littattafai irin su sarimul battar irin su almanhajul qur'ani da dai sauran irin su wiqayatul insan min jinni duk irin wa'annan addu'o'i da aka kawo cikin wannan littattafan sai ka ɗora su akan ainihin ganyen gabaruwa kawai kaga ka samu wata satar ansa shikenan sai ga kawai sai ga kawai abu yayi daidai Allah taimaka mana abu na gaba shine ainihin zazzabi zazzabi nan bai keɓe zazzabin typhoid ko malaria ko wani abu ba ya ce dai zazzabi ka nan zazzabi in general wato gaba ɗayan itacen ana amfani da shi wajen magance ainihin zazzabi musamman ma zazzabi mai zafi kaga anan zaka iya haɗa gabaruwar gaba ɗayanta dukkan ta sai ka aje a gida kawai idan akwai mai zazzabi musamman akwai wani zaka samu yana da al'ada ta zazzabi yau da gobe yau yana da lafiya kwana kaɗan bai da lafiya zazzabi mai zafi da sauransu sai a haɗa ta kacokam ɗinta aure guda sai a dinga tsakura ana tafasawa a tace sai a saka zuma sai a dinga sha ana sha sau biyu sau uku a wuni a ɗauki kwana biyu kwana uku sati guda sai ga allah ya yi waɗannan itatuwa ne wanda allah shi ya tsara magungunan da kansa magungunan da allah ya tsara sun fi wanda ɗan adam ya tsara sai dai kawai rashin sanin yadda zai amfani da su alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu sannan kuma gabaruwa tana magance ciwon zogi nan ma zogi wanda yake daga kowane bangare akwai cututtuka da yawa waɗanda suke da wato tasiri na sa zogi ko kuma raɗaɗi ko ciwo to gabaruwa ita ma musamman ainihin sassaƙinta ana tafasa shi a dinga sha da zuma yana maganin zogi in kana jin zogi a wani wuri kenan ko zogin ciwon kafa saboda ko ka yi tuntuɓe ka faɗi kan gwiwar ka ta kubura yana raɗaɗi ko wani abu makamanci wannan ko can na ciwo ko ta ciki ko ta waje inda yana raɗaɗi yana zogi to idan kai amfani da wannan tsarin zai taimaka a kai kaga sai ka haɗa da maganin da ka saba amfani da shi ita ma gabaruwa sai ta ba da fa'idanta a ciki wannan kenan abu na gaba shine ainihin cututtuka na me cututtuka na jiki kan fata kenan mala yake cewa shi a chariyar balkrishna a cikin encyclopedia world encyclopedia of herbal medicine yake cewa ana amfani da jijiyar gabaruwa akan me akan maruru akan siɗewa ta kan fata kamar irin yara ƙanana waɗanda suke eh, ya sunan ciwon nema da hausa yara ƙanana sai ka ji ana cewa sai ga kudinsa nan ya suɗe ko duburarsa ta suɗe saboda zawayi ko wani abu makamancin wannan sa irin wa'annan makamancin ko kuma kuraje akan fata ko kuma maruru ko makamantar irin wa'annan duka to wannan abun da ake bukata idan jiki duka ne sai a tafasa ainihin wato jijiyar gabaruwa sai a yi wanka da shi gabaɗin jiki idan kuma a wani bangare ne za a iya kwabawa a shafa a kai misali in maruru ne bai fashe ba bai ɗauko ɗurarwa ba to za a iya ƙalubalantarsa da haka yadda bai ɗurarwa ba in kuma ya ɗauko ɗurarwa to zai da wuri ya gama yayinsa idan kuma ainihin ciwo ne kai tsaye a fatar jiki to shi kuma garin gabaruwan za a sa a kai zai taimaka wajen warkewarsa da wuri malai yake cewa musamman a kasar mali wannan fa'idar wato suna amfanuwa da ita in aka yi hakan sannan kuma sai ciwon haƙori a can yake cewa a nan gida najeriya mutumin da yake inda amma yana karantar da mu abun da muke yi a nan gida ya ce ana amfani da sassaƙe gabaruwa a tafasa shi da jarkanwa wato a dinga kuskure baki da shi wato yana maganin ciwon haƙori mai tsanani da kuma ciwon dadashi sassaƙin gaba ruwa a tafasa da jar a dinga kuskure baki da shi na maganin ciwon haƙori yana maganin kuma wato matsalo na dadashi na dasori kenan ya ce wannan tsarin ana amfani da shi a nan gida najeriya sannan kuma yake cewa akan samu 'ya'yan gabaruwa wato sai ɗanyensu kenan sannan kuma sai a samu sassaƙin shi ma ɗanyensa sai a haɗa su sai a kirɓa su idan aka haɗa su a kirɓa su sai a shanya su a inuwa idan suka bushe wato sai a sai a samu wani kwantena haka sai a sa su a ciki sai a rufe bayan sun bushe kenan su yi wata hudu zuwa shida ya ce to waɗan idan aka fito da su bayan wata hudu ko bayan wata shida to sai a mai da su gari to ya ce waɗannan suna amfani a kan wato ciwon haƙori suna amfani a kan matsaloli na, dasori wanda za a iya ɗaukansu wato eh, a saka a kuskure baki da su za a iya haka a rana musamman ga ciwon haƙori ko ciwon dasori mai tsanani ko wancan na gingivitis da muka faɗa ko suɗewar cikin ulcer wato cikin baki kenan suɗewar cikin farfajiyar baki gaba ɗaya a dinga kuskure baki sau biyu sau uku zuwa sau hudu a wuni ya ce ana yin wannan tsarin a burkina faso kuma ana fa'idantuwa da shi a samu ainihin ganyen 'ya'yan gabaruwar ɗanye a samu sassaƙin gabaruwar ɗanyi a kirɓa su a shanya inuwa su bushe sai a saka a kwantena a rufe sai a bar sai sun kai wata hudu zuwa wata shida to idan aka ɗauko su ana tafasa su a kuskure baki da shi yana maganin ciwon haƙori ciwon dadashi ko dasori wato ulcer ta cikin baki gingivitis kenan suɗewar ainihin farfajiyar cikin baki da duk kurajen da suke cikin baki ya ce wannan tsarin ana yin haka a burkina faso kuma a warke to muna fata wannan irin wa'annan fa'idojin din duka yana da kyau wato a jarraba su domin a gani takan yi a ga ma sun fi magunguna na zamani wanda ake amfani da su don shine ainihin hikimar wato karantar da wannan din domin me domin kana da magani a gida bai kamata kuma ka tafi waje nemo shi ba ana nuna min cewa lokaci yayi za mu dora inda muka tsaya in muka dawo wassalamu alaikum warahmatullahi